الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واصطن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan marice na asabar 16 ga watan zulhajji a shekara ta 1440 hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 17 ga watan 8 a shekara ta 2019 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bakirawa a birnin kano yau za mu tashi darasi na 67 in ba a manta ba kafin mu tafi hutun sallah muna karatu cikin kitabul masajid wa mawadi'is salah mun tike da ƙarshen babu dalili liman qala salatul wusta hiya salatul asr da haka za mu tashi babin da ke biye wa wannan mala yake babun fadlu salatai subhi والعصر والمحافظة عليهما babun da yake bayani akan falalar sallolin nan guda biyu sallar asuba da sallar la'asar da kuma ƙoƙarin kula da su bisa ga yadda nasofi na shari'a suka yi nuni kan cewa waɗannan salloli suna da falala suna da fifiko a kan sauran sallolin sannan kuma waɗannan salloli kula da su yana da wani kama ta musamman shari'a ta yi umarni da a kula da waɗannan salloli guda biyu umarni na musamman tare da cewa dukkanin sauran salloli su ma an yi umarni da a kula da su domin faɗin Allah hafizu wa ala salawati yana nuna a kula da dukkan salloli baki ɗaya to amma musamman wasalatul wusta sallar la'asar wannan da nassin alqur'ani wanda kuma hadisai sun fassara mana salatul wusta ita ce salatul asri sannan kuma za mu ji da nassin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu wanda su kuma za su fito mana da umarni na kula da sallar asuba umarni na musamman hadisi mai lamba ta 367 hadisu abi hurairata radiyallahu an hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna karɓeɓeniyar aiki a cikin ku wasu mala'ikun da dare wasu mala'ikun da rana mana mala'iku sukan yi canjin ayyuka waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya tsora musu game da sha'anin bayansa wasu mala'ikun za su zo su yi dutun rana wasu kuma su tafi wasu su zo su yi dutun dare an gane ko? wannan mala'ikun da suke canjin aiki a cikinmu ba komai ya sa hakan ba sai kula da mu da Allah ya tsora musu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun ku sani tattare da ku akwai masu kula akwai masu lura manya masu karamci gwanayen iya rubutu suna sane da dukkan abin da kuke aikatawa su ne mala'iku a wata ayar ya ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz kowace rai akwai mala'ikan da ke kula da ita a wata ayar yace am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubuna ko tsammanin mutane mu ba ma jin abin da suke ne na sirri da abin da suke na kuskus wajen ganawa da junansu sai Allah ce tabbas ku sani mala'ikunmu ‘yan aikenmu suna nan a cikinku ma suna rubuta mana duk abin da kuke yi a wata ayar yake ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ati ba wata magana da dan adam zai furta face dama da hauninsa akwai mala'iku guda biyu wannan su sunansa raqibu da raqibu ati a wata ayar yace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah dan adam yana da mu'aqibat masu tattare shi da kakkare shi tattare shi da kakkare shi daga harin aljanun da baya gani dan adam baya ganin aljanu baya ganin shedanu kuma tare da su muke rayuwa wani gidan naka baka sani ba ba kai kadai kake zaune a cikinsa ba kafin ka wani aljani tuni ya sai fulotin ya gina gida kai ma ka zo ka siya akan kan nasa a satin nan wani bawan Allah ya bugo min waya yake cewa matarsa ce sun yi aure sun tare a sabon gida ake tsorata ta mana gidan akwai aljanu da aka zo ana mata ruqiya sai aljanun suke magana ta bakin matar suke cewa ku tashi gidanmu ne ku tashi gidanmu ne to da haka wannan yana faruwa wannan yasa Allah subhanahu wataala yasa su kuma mala'iku sai suke kare mu daga daga shedanu sakamakon zikirin rika da muke yi to da dama baka sani ba kai ka zo ka tuɓe wandon ka za ka yi fitsari shi kuma wani aljanin ya aje farantinsa da nama zai ci ka tsula ma fitsari a kan namansa kaga ba za ku kare da lafiya ba kai ka zo kana murna za ka zauna shi kuma a wajen ya aje jaririnsa ka zauna mai akan jariri ya kyale ka kaga akwai matsala kai kana murnar za ka ci abinci shi ma yunwa ta kwaso shi kuma ba ka ganinsa kan kai loma biyu ya yi goma sai an nemi abincin a rasa kaji mutum yana cewa kamar na shafa kan tukunya an sa malamalan tuwo ba kai bismillah ba wani shaidani ya loma ce tuwon naka kai a ida kana ganin kamar akwai tuwon amma babu tuni amma babaro do an ɗebe tuwon shi yasa aka ce mu rinka zikirori zikirorin su suke sa su kuma mala'iku sai su rinka kawo mana ɗauki duk wani aiki da za ka yi wanda aka yi umarni da ai wani zikiri an san akwai barazana ta wani aljani ne a wajen da ka yi zikirin kamar ka gayyato mala'ika ne ya zo ya shiga tsakaninka da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da za ku tuɗe kayan ku aljanu suna kallon ku to amma ce kalmar da za ku faɗa sai a rufe idan su ba za su gan ku ba shine ku yi bismillah da ka ce bismillah to aljanin da ya zira ido yana jiran ya ga al'aurata. sai mala'ika ya sha makance shi ba zai iya gani ba da za ka shiga gida aljanu za su biyo ka da ka yi zikirin shiga gida to ka tare su ba za su iya shiga ba amma idan ka kuskure ba ka yi zikirin shiga gida ba ka kutsa da ka to su ma za su shigo su cika gida kuma in suka cika gidan yanzu jira suke yi a kawo ma abinci har ma za su ta gayyato ma 'yan uwansu ku zo ga wani wawa dolo bai sani ba ya tara mana bai ba da tsaro ba kamar kai ne ka je kasuwa ka yi cinikin ka kuma ka zo ka ajiye kuɗin a ƙofar gida kaga barawo ne zo kawai sai ɗaya ya wuce to haka suke kallon ka kawai wawa ka iya tara amma baka iya tsarewa ba da haka sai su ce ku zo ku zo ga wajen kwana su zo su cika ma gida in an kawo ma abinci nan ma ka kuskure baka yi bismillah ba sai su ce ku zo ga abinci kuma amma idan kai kuskuren addu'a shiga gida da ka zo cin abinci sai Allah ya taimake ka sai kai bismillah to za su kwan a gidanka amma ba za su ci ma abinci ba to kuma galibin matsalar ne duk mutumin da ya kuskure wa addu'ar shiga gida zai wahala ya je cin abinci ya tuna saboda ai sun yi galaba da kai a matakin farko yanzu kuma sun za su samu saukin su sake yin galaba da kai a mataki na gaba manzo Allah yake da haka da haka har ka je kwanciya da iyalanka suna tare da kai da haka sau da dama mutane suna jima'i da matansu amma da aljanu suke yi ba su sani ba yasa sai kaga kangararin ƴaƴa kamannin su na mutane amma hankalinsu na aljanu a ce maka yaro ya yi abin da ko a cikin ifiritan aljanu aka samu wanda ya wannan kai ka san sai dai a yaba ma sai dai a tsara ma amma gashi a cikin mutane saboda a wani bangare akwai kasan shedan a cikin sa domin ubangiji subhanahu wata'ala ya ba wa shedan da danginsa wannan izini wastafziz manista fa'ata minhum an gane ko sannan wa sharikum fil amwali wal aulad wa tafdhil man istata'ta minhum bi kay bi sawtika wa rajlika wa sharikum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma malaiku suna karbebeniyar aiki a cikin mu dan rubuta kyawawan ayyukan mu da rubuta munanan, da kuma bamu tsaro daga sharrin aljanun da ba iya ganinsu su waɗanda suke nufin su cutar da mu kuma wannan canjin aiki da safiya da maraice ake yin sa mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari cewa mala'iku suna zuwa su karbe beniyar aiki a cikin mu baya nuna cewa Allah madaukakin sarki bai san me ke gudana ba sai an gaya yamar. a'a isa ce ta Allah subhanahu wata'ala ya kaddara ya tsara haka mala'iku su je su yi duti a cikin mu su ma wannan abin da suke ibada ce suke wa Allah dan ya ba su lada amma ko da su ko babu su duk abin da ke gudana a duniya Allah ya sani kuma yana yin kayansa ba ko da da su ko babu su shi yasa dan a nuna mana haka kamar yadda zamu ji gaba a hadisi idan mala'ikun suka je kai wa Allah labarin abin da ya faru a duniya kowa ya kawo rahoton rahotonsa kafin su faɗa Allah ya fi su sani ai kaza ya faru kaza ya faru kawai suna su za su zo su yi ba da sakamako ne amma ba wai dan ubangiji bai sani ba kuma sannan hikimar haka dan Allah ya dada kafa wa dan adam hujja domin Allah subhanahu wataala a ranar gobe kiyama duk waɗannan ayyukan naka zai gaya maka cewa kayi kaza kayi kaza kayi kaza idan kai turja kaki sai a kawo mala'iku su zo su yi shaida ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid wa yawma yaqumu al-ashhad da haka ranar alkiyama za a tsayar da shaidu mala'iku su faɗa su ce ewa eh, na kayi kaza rana kaza ga watan kaza a waje kaza mu muka rubuta gashi ma duk da haka dan adam ya tubure musu sai Allah ya ce kana tsammanin mala'iku na za su cuce ka za su ha'ince ka to shikenan ku mala'iku kun gama aikin ku ku tafi ku bani waje to sannan sai a ce baki yi magana a rufe baki a ce hannu yi magana kafa yi magana duk jiki yi magana al yawma naktimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكتبون da haka idan ka suka faɗi abin da mala'ikun nan suka faɗa ba ragi ba daɗi kaga magana ta ƙare shahidna alaihim min anfusihim da haka mutum jikinsa da kansa zai ba da shaida a kansa da haka wannan yana daga cikin hikimomin da yasa Allah yake turo mala'iku su zo su kula da 'yan adam don tsayar da hujja dan su ma kansu bayi ne ubangiji ya dora musu wannan hidimar ta zamo ibada a gare su dan su rinka samun lada amma ba wai dan Allah subhanahu wataala bai san me ke faruwa ba bal ma ya fi su sanin me ke faruwa kuma su waɗannan mala'iku duk da kuke gani da ake faɗa suna kai kawo tsakanin yan adam akwai abin da ba su sani ba game da ɗan adam kar ka ɗauka komai sun sani a'a da mala'ika da aljan duk da ba inda zaka ka kurɗa ka ɓuyan musu in ban ɗaki ka shiga wannan mala'ikun suna tare da kai in a uwar ɗaka kake a ɗakinka, ka suna tare da kai shekanu ma suna tare da kai kai fiye da haka ma domin duk inda jinin jikinka yake yawo suna iya shiga ba wani abu da za ka iya koya musu amma akwai wani sirri kwaya ɗaya da Allah ya aje ba wanda ya sani a jikin ɗan adam sai shi shine mai zuciya hatta mala'iku ba su isa su ga zuciyar ɗan adam ba yanzu da zan ƙudurta wani abu a raina ban faɗa ba ba wanda ya isa ya sani sai Allah innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah kadai shi ya san abin da yake a boye na sirri kuma ya san abin da ya sirri ma boyewa shine zancen zuci ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allah ce mun halicci ɗan adam mun san abin da ransa take sakawa mun fi kuma kusanci da shi sama da jijiyar laka da take manna a wuyansa da haka Allah subhanahu wataala bai bar kowa ya san sirrin zuciya ba sai shi kadai hatta mala'iku ba san sirrin zuciya ba hatta aljanu ba san sirrin zuciya ba duk da abin da Allah ya faɗa mana game da aljanun game da mala'ikun cewa suna kai komo a tare da mu innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ma yalfizu min illa illa dai raqibun atid mazala yake kuma inna shaytana yajri min ibni adam majrad dam duk inda jini ke shiga jikin dan adam ya kutsa ya fita aljanu suna iya shiga amma tare da haka ba su san zuciya ba da haka duk lokacin da ka ji wani ya faɗi labarin zuciya to ƙarya yake maka labarin zuciya sirri ne na Allah subhanahu wataala in ban da shi ne zuciyar sai kuma Allah da ya halice ta shi kadai ke kallon mai ke tattare da ita kuma me ke kai kawo a cikinta da haka waɗannan mala'iku da suke aikin safa da aikin dare a cikin mu manzo Allah yace wa yantami'una fi salatil fajr wa salatil asr lokacin da suke canjin aikin a lokacin sallar asuba ne da sallar la'asar mala'ikun da suka kwana da mu za su zo masallaci sallar asuba duk wanda ya fito sallar suna gani mala'ikun da za su zo su wuni da musu kuma a lokacin za su sauko sai su haɗu a wannan masallacin yanzu iya nan unguwar waɗanda suke sallar asuba a nan mala'ikunsu za su zo na. waɗanda suke can su ma nasu suna can kowa mala'ikunsa suna tare da shi mala'ikun da za su zo su karɓe su aiki to a masallacin sallar asuba za su zo su yi hannun oba wannan ya karba ya gama duti ya koma wannan kuma ya karba zai fara duti ya zo to haka da sallar la'asar waɗanda suka wuni da mu tun daga asuba zuwa la'asar ne waɗanda za su kwana da mu za su zo da la'asar su karɓa daga hannun waɗanda suka wuni da mu su kuma su kwana da mu da asuba su ma a zo a karɓe su haka ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun bil wa mala'ikatun bin nahar to kaga wannan ya nuna falalar sallar asuba da sallar me la'asar saboda lokaci ne da mala'iku suke canjin aiki an ɗana musu wannan lokaci ya zama lokacin karɓeɓeniyarsu saboda mahimmancin lokacin ɗaya kenan sannan saboda a ja hankalin mutane su kula da lokuta ya zama a waɗannan lokutan ai ƙoƙari a same ka akan aikin alheri don ya zama mala'iku su cike fayil ɗinka na ƙarshe da aikin alheri domin wannan abu ne mai mahimmanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumin litinin yana azumin alhamis aka tambaye shi me yasa kake azumin litinin yace ni wannan rana ce da Allah ya min sha tara ta arziki a cikin ta a litinin aka haife shi a litinin aka fara masa wahayi a litinin aka yi masa aka yi isra'i da mi'raji da shi to bai ma sani ba a litinin kuma za a karɓi rayuwarsa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikakken dan litinin ne litinin haihuwa litinin fara wahayi litinin isra'i da miraji litinin karɓar rayuwarsa to amma da yake ba wanda ya san ranar da zai mutu manzo Allah bai faɗi litinin zai mutu ba duk wanda yake maka annabi ya faɗi litinin zai rasu ƙarya ne hadisi bai inganta da cewa manzo Allah ya ce litinin zai rasu ba amma dai ya faɗi waɗannan abubuwan guda uku bai faɗi na hudun ba na litinin saboda wannan sirrin Allah ne wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut ba wata rai da ta san ina za ta mutu lokacin da ranar da awar ba ta sani ba wannan shi ma sirri ne na ubangiji subhanahu ta'ala. to da aka sai manzo Allah yake azumi ran litinin dan ne dan godiya ga Allah dan godiya ga Allah duk wanda yake azumin litinin a yau yana taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan godiyar ce ga Allah a lokaci guda kuma yana ibada shi ma Allah zai bashi lada da haka malamai suka ce in akwai maulidi na ranar haihuwar annabi mai rijista to wannan Shi ne rin azumi ran litinin kuma wannan yake nuna kai da gaske masoyi ne ba sai sau ɗaya kake tunawa da annaba a shekara ba a watan rabiul awwal duk mako cikin tunawa kake da shi duk litinin kuma tunawar da irin ta shi da kansa yayi wa kansa ba wanda bai san an masa ba amma wannan yayi ƴaƴansa sun yi matansa sun yi sahabbansa sun yi kuma yayi umarni al'ummarsa su rinƙa yi azumi ranar litinin don ita ce ranar haihuwa ranar wahayi ranar isra'i da mi'raji ranar alhamis kuma da annabi yake azumi a cikinta ta ce za ka yawmin tu'radul a'malu fiha alallah rana ce da ake kaiwa Allah fayil fayil na ayyukan bayi na sati sati yanzu duk abin da kai tun daga asabar lahadi litinin talata laraba alhamis za a kaiwa Allah fayil ɗin saboda Allah subhanahu wata'ala shi ma yana da administration tsari na gudanarwa shi yasa duk wata gwamnati yanzu da za ta yi wani tsari da ma'aikata da shugaba ya rinka sa hannu a fayil yana kallo kwaikwayon Allah ake yi walillahi almasalul a'la amma Allah ya fi kowa sanin me ke gudana haka ya ga dama haka ya tsara sarautarsa ana kai masa fayil ɗin bayinsa duk ranar litinin kuma ya fi kowa sanin me ke cikin fayil din. an gane ko to da idan aka kawo wa Allah madaukakin sarki wannan fayil din na kowa nawa yana ciki naka yana ciki in kaga an daina daukan fayil din mutum akai sai dai in ya mutu domin da ya mutu an nade fayil din sa kamar mutum ne a ma'aikata ya mutu kaga shikenan alad zai tsaya promotion zai tsaya fayil din ma za a tara sai dai a kai shi fito wajen yan tarihi an gama da shi Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah yana kallar ayyukan bayansa da ake kai masa fayil fayil ɗin su daren litinin sai ce da mala'iku duk wani fayil da mai shi baya shirka duk wani laifi da ya yi ku gafarta masa ku yafe masa ku kyale shi amma waɗannan laifuka malamai suka ce ana nufin ƙanana ƙananan laifuka wanda sau da dama mutum zai yi da yawa ma bai sani ba amma ban da manyan laifuka su manyan laifuka Allah baya yafe su sai mai su ya tuba ya yi nadama ya janye ya fasa ya dina to shi kuma Allah sai ta yafe masa kananan in ta buka ba'ira ma tunhauna anhu a ankum wani wa nudkhilukum mudkhalan karima mutum ɗaya ne kadai Allah baya yafe masa ko baya shirka shine wanda suke gaba da ɗan uwansa musulmi to sai Allah ya ce wani da wani tunda ba sa magana fayil ɗinsu ku janye mana shi ba za mu ce komai a kai ba ba za mu yafe musu ba sai sun sasanta a junansu wannan yana daga cikin haɗarin ka rinka gaba da ɗan uwanka musulmi akan koma menene in dai na son duniya ne in dai na neman duniya ne in dai na buƙatar kai ne domin za ka wayi gari kai ma Allah ya daina kula ka har sai ka dawo ka sasanta da ɗan uwanka to da haka manzo Allah yake shi yasa nake azumin ranar alhamis dan kuma in mala'iku suka kai wa Allah fayil ina ƙarshen abin da suka rubuta a fayil ɗin kuma a ga azumi ne kuma yau yana azumi kaga aikin ya fara da alheri ya ƙare da ne alheri mu misk to duk lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kalli farkon aikin ka alheri ne ƙarshen aikin ka alheri ne tsakiyar sai ce mala'iku kar ku buɗa ku ƙyale. ku ƙyale wannan shine hikimar da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumin ranar litinin a ranar alhamis to kaga wannan ya tabbata a sunna mutum zai rinka yin wannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadayin ne ya zama aikin sa na karshe da za a kai wa Allah alheri ne to da haka kai ma ka yi kokari waɗannan salloli guda biyu ka rinka kula da su domin mala'ikun da za su yi signing akan fayil ɗinka su yi canjin aiki su miƙa ya zama suna signing akan aikin alheri a ce wani na unguwa kaza yau rana kaza ga watan kaza aikinsa na ƙarshe a wunin kaza ne na alheri sallar asuba ce mun da shi a masallaci sallar la'asar ce mun da shi a masallaci to kaga wannan ba karamin alheri bane ba to wannan shine abin da yasa malamai suka ce waɗannan salloli guda biyu suna da falala kula da su yana da matukar muhimmanci ba wai ana nufin su kadai ba banda sauran duka amma dai musamman su zala ya ce thumma yu'raju thumma ya arudu allazina batu fikum sannan waɗanda suka kwana a cikinku daga cikin mala'iku sai kuma su hausi sama fa yas'aluhum sai ubangiji ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim alhalin ya fi su sani kaifa ibadi ubangiji zai ce da su a wani hali kuka bar bayina a ƙasa fa yaquluna sai su ce wa Allah taraknahum wa hum yusallun mun bar su can suna sallah taraknahum wa hum yusallun to anan wasu malamai suka ce ya nuna su ba da su aka yi sallah ba kuma ya nuna canjin aikin ba wai a ƙarshen sallah ake ba a farkon ta ake da zarar an zo masallaci sallar asuba to already su daman mala'ikun da suka kwana suna nan waɗanda za su karɓi aiki kuma za su zo kan ata da sallah sun yi canjin aiki waɗanda za su fara rubutawa da sallah asuba za su fara rubutawa waɗanda kuma suka cike aikin sun cike da sun ga wani da wani a masallaci sai su hau da haka idan Allah ya tambaye su ya kuka ba sai ce mun bar su suna can suna sallah domin ba a idar ba suka tafi kuma wannan yana nuna maka saurin mala'iku za su yi tafiyar shekara dubu nawa shekarun da yawa fi yawmin kana miqdaruhu hamsin sana shekara dubu hamsin amma sun yi ta kafin minti goma domin da yawa daga cikin mu ma masu daɗewa a sallar asuba minti goma sha biyar ne kuma masallaci ya fiye kaiwa irin haka ba dole ne ya fasinja ba ce doguwa ce to kaga a ƙasa da minti goma sha biyar sun yi tafiyar shekara dubu hamsin sun keta samai shine Allah madaukakin sarki ce ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 alfasana. da haka mala'ikun da suka ban mu a ƙasa ko dai a sallar asuba ko a sallar la'asar in sun je ga ubangiji a sama za su ce in ya tambaye su ya kuka bar bayina mun ba su suna sallah to dan Allah wannan ba hujja bace kan cewa Allah yana sama in ka karanta wannan hadisin aka ce mala'iku sun tafi wajen Allah kuma ya ce kaifa tarassun ibadi ya kuka bar bayina kuma mala'ikun nan ina suka tafi kasuwar kurmi suka tafi sun ga suka tafi ina suka tafi sama wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya min allahi dhil ma'ari ta'ruju al mala'ikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana malaiku za su je sama inda ubangiji yake da zafinsa, amma yana ko'ina a duniya da iliminsa da ikonsa yanzu nan ba ma tare da Allah da zatinsa amma muna tare da shi da iliminsa ya san ko suwaye a nan ya san niyyar kowa ta zuwa nan ya san wanda da shi za a soma ya san wanda riska zai ya san wanda da shi za a tashi da haka Allah subhanahu wata'ala yana ko ina da iliminsa amma yana sama da me zatinsa isra'i da mi'raji shaida ce wannan ma kuma shaida ce cikin dubban dubatar shaidun da basu da iyaka da haka za su ce taraknahum wa mu yusalluna mun bar su can suna yin sallah kaga wannan falalaki ta kanta sallar wace ko ta asuba ko ta azhar ko ta la'asar wa atainahum wa yusalluna kuma dama mun je musu mun tadda su suna sallar kaga shaida kenan shaida daga waɗanda ba sa ƙarya ba a ba su cin hanci da rashawa mala'ikun Allah kuma su ba ruwansu babu son kai a cikin shaidan mala'iku kowa nasu ne su su kawai abin da suka sani umarnin Allah inda ya ce su yi su yi magana ta ƙare sun yi sawa'an ko kai waye idan azabtar da kai yace ce su yi ba su san bari ba ba su san magiya ba yadda kake sa naman rago ko naman layyaka a gaba kana jin daɗi haka mala'ika zai ta sa ka yana jibgarka daɗi yake ji in Allah ne ya sa shi bal ya fi jin daɗin dukan ka sama da yadda kake jin daɗin nama wallahi saboda kawai ɗan cika aiki ne idan kuma Allah ya ce su girmama ka to wannan girman da za su baka ya fi komai daɗi a wajensu saboda su haka Allah ya yi su. umarnin Allah shi ne jin daɗinsu ba su san wani abu sunansa saƙo ba asar jahul Bukhari, imamul Bukhari, ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na tara shine kitabun mawaqiti salah babu fadli salati al babu da yake magana akan falalar sallar la'asar, wanda shine babu na 16 hadisi mai lamba ta 368 hadisu jaririn kala hadisin jarir ibn abdullahi al Allah ya kara masa ya ce kunna inda nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana muna wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa nazara ila layla ya'ani al da daddare sahabbai suna tare da annabi sai ya daga kai sama ya kalli wata a daren wata, idan laraba suka ce maka daren wata suna nufin sha hudu ga wata domin a wannan lokaci ne wata ya cika girmansa girma da haske wata ya fi yinsa a daren goma sha hudu shi ne daren da laraba suke kiransa lailatul badari kuma in wata ya kai wannan lokaci to ya wuce sunan al a al-hilal ya kai sunan Albada. domin za ku ji wata yana da sunaye da yawa ba kamar rana ba ita rana sunanta kwaya ɗaya shine mai sham amma wata za a ce da shi hilal za a ce da shi badar za a ce da shi kamar za a ce da shi shahar duk wata ake nufi kuma kowanne daga cikin waɗannan sunayen akwai marhalar da ake kiran wata da su in aka ce hilal jinjirin wata farkon kamawa daga nan har ya wuce lokacin da ake tururuwan neman ganinsa in ya wuce haka ya bayyana to ya wuce ne hilal hilal to daga nan daga nan yana cika yana cika haskensa yana karuwa girmansa yana karuwa har ya kai goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu za ka ga ya gama cika ya yi rawun da'ira kuma ya fi kowane lokaci haske to a wannan lokacin ya kai badar shi yasa mutanen madina da suke so su nuna kwarjinan annabi da haskensa kuma suke so su kamanta shi da wata sai suka kamanta shi da badar saboda lokacin ya fi kowane lokaci haske sai suka ce tsala albadaru alaina ba su ce tsala alhilalu ba ba su ce tsala alkamaru ba ba su ce tsala alshaharu ba an gane ko wannan ita ce hikima idan wata ya wuce kwana goma sha hudu to yanzu ya gama girma sai kuma me sai tsufa sai raguwa kamar mutum ne ya kai shekara arba'in in ka kai shekara arba'in an gama cika maka halitta yanzu sai dai ka yi baya ba dai ka yi ne gaba ba to haka wata da ya kai kwana goma sha hudu to ya gama balaga ya gama cika yanzu sai dai ya rinka raguwa hasken yana raguwa sannan kuma shi kansa din za ka ga girmansa yana raguwa yana raguwa an gane ko a lokacin da wata ya gama girma ya kai kwana ashirin to a wannan lokaci malamai suka ce ya zama kamar kamar daga nan har lokacin da zai kai kwana ashirin da tara ko ya cika talatin cif to yana cika talatin cif ko ashirin da tara in ashirin da tara ne ya zama shahar shi shahar kwanakin watan ne ba watan ba ne amma da hilalu da badaru da kamar shi watan ne kansa amma shahar cikar kwanakin wata an gane ko to da ka jarir dan abdullahi al ya yace muna tare da manzo Allah da daddare kawai sai annabi ya daga kai ya kalli sama kuma a ranar ranar 14 ga wata ne lokacin wata ya cika cif kuma yayi haske sosai fa qala sai annabi yace innakum satarawna rabbakum ku dinnan da kuke ganin ku da sannu za ku ga ubangijinku to ku da suwa annabi yake na farko da musulmai saboda su waɗanda suke tare da shi ɗin musulmai ne na biyu kuma sahabbai domin musulman ma ba kowa ba sai sahabi su suka samu wannan darajar tare da cewa ganin Allah bai taƙaita akan sahabbai ba ganin Allah zai yiwu ga dukkan wani musulmi ga dukkan wani wanda ya mutu da imani zai ga Allah an gane ko amma dai waɗanda annabi yake wa albishir a wannan lokacin sahabbansa ne domin su ɗin ne musulmi a wannan lokacin sai dai su ɗin da su da wanda zai biyo tafarkinsu duk abin ya shafe shi domin Allah maɗaukin sarki ya ce radiyallahu anhu maradu'an sai ce zalika liman khashiya rabba Allah ya yarda da sahabbai su ma sun yarda da Allah amma abin bai takaita akan su su kadai ba duk wanda ya ji tsoron Allah ma shi ma hakan zai shafe shi والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان an gane ko والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان معنى دي su sahabbai duk da sun fi falala amma duk abin da aka faɗa na falala mafi yawa bai takaita akan su ba 'yan baya ma za su ci albarka gwargwadon imaninka gwargwadon ƙwazonka da haka anan da annabi ya ce inna kum satarawna rabbakum ba yana nufin sahabbai ba kaɗai tare da cewa da su yake magana amma da hadda 'yan bayansu. dalilai da yawa na ayoyin ƙur'ani da suke nuna za a ga Allah sun nuna haka wujuhun izin nazira nadira ila rabbiha nazira ba kadai sahabbai ake nufi ba wai idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira lil na ahsanul husna wa ziyada kaga duk wannan ya nuna cewa da yawa ba sahabbai ba kadai duk mai imani za su ga zai ga Allah abinda ya sa maka ce kadai sai mai imani saboda su kafirai a qur'ani Allah ya nuna ba za su ganshi ba babu cin karo kuma tsakanin hadisin da abinda qur'ani ya faɗa hadisi yana magana ne da musulmai aya kuma tana magana ne da kafirai kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun lalle su dangane da ubangijinsu a wannan ranar sha makance su za a yi ba za su ganshi ba wala yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim Allah ba zai kalle su ba kallo na rahama ba zai gafarta musu zunubansu ba ba zai kuma tsarkake su ba daga laifuka. to da haka manzo Allah ce innakum lalle ku satarawna rabbakum za ku ga ubangijinku kama tarawna rauna haza qamar irin yadda kuke ganin wannan wata anan kaga sai annabi ya kira shi da suna alkamar sai malamai suka ce tun daga wannan lokacin da ya cika kwana goma sha hudu har ya kai ashirin da biyar kai har ya kai ashirin da tara har ya cika talatin in ka ce masa kamar ba kai gwaranci ba amma dai a wannan lokaci sunansa na yanka shine albadar da haka annabi ce da sannu za ku ga ku kamar yadda kuke ganin wannan wata malamai suka ce wannan shi ake kira da a ilimin balaga a tashbihu tamsili kamantawa don buga misali ba so ake a kwatanta wata da Allah ba laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah ba abin da ya kama da shi amma waɗansu abubuwa ake so a kwatanta maka tattare da wata da waɗansu abubuwan da za su faru a wajen ganin Allah to sai mu kalli misalai me ke faruwa a wajen ganin wata irinsa a hankalce don a kusanto mana da nesa kusa mu fahimta ba wai don keke da keke ba irinsu za su faru a wajen ganin Allah abu na farko lokacin da za ka ga Allah Ubangiji zatinsa yana sama da kai ne kai kana ƙasa domin a wajen ganin wata watan yana ina sama kai kuma kana ina ƙasa wannan ma ya tabbatar wa da Allah ɗaukaka shi yasa yana daga cikin sunayensa al'a'la al'a'la al'a'la wa huwa al-qahiru fawqa ibadi qaharu zati da qaharu sifa ubangiji kullun a sama yake bayi kuma a ƙasa suke ɗaya kenan na biyu wajen kallon wata akwai jin daɗi kallon wata ba irin kallon rana ba ne. rana ko ka kalle ta amma da wuya ka sha da wuya duk mutumin da ya ce maka zai kurawa rana ido a tsakiyar wuni ya kalli rana to an yadda ya kalli rana amma tambaye shi wahalar da ya sha to wajen kallon ubangiji babu shan wahala domin a wajen kallon wata ma babu shan wahala musamman watan in ya kai ne badar ya cika kallonsa yakan bambanta da in a lokacin yana farkon kamawa lokacin da wata yake farkon kamawa kallonsa da wahala za a rinka gashi can gashi can wanda ya zunguri ya ka da Allah ka taka gashi can fa kai baka gan shi ba samu a wajen kallon wata in ya cika babu turereniya da ka wajen ganin Allah babu turereniya kowa a natse a tsanake za ka kalla ba ka cewa wani ka kare mu kamar yadda in ana kallon wata ba wanda ke kare wani inda watan ya cika to da haka Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana kwatanta mana ire-iren waɗannan abubuwan wanda suna nan da yawa malamai sun yi maganganu da yawa ta fuska kaza ta fuska kaza ta fuska kaza wannan kaɗan ne daga ciki dama wannan ilimin balaga shi ake kira da suna tashbihi tamsili a ɗauko wani abu gaba ɗayansa a kwatanta shi da wani abu gaba ɗayansa dan ka cicciri waɗansu misalai kamar waje kaza kamar waje kaza kamar waje kaza malamai suka ce a nan ليس mar'iyi bil تشبيه المرئي بالمرئي وإنما هو من باب تشبيه الرؤيا بالرؤيا با كمن gani غني دا أبن غني بني kamanta ganin ne da ganin. idan muka ce kamanta abin gani da abin gani abin gani a nan wata abin gani a can ubangiji subhanahu wata'ala to kaga babu kamanceceniya tsakanin su ba a kwatanta Allah da wani domin bai yi kama da kowa ba cikin halittarsa da ka kar ka ɗauka kar wani ya je mana a ringizo ya ce ai sun ce Allah kamar wata wal iyaz billah wa zai faɗi wannan ai ka mithlihi shay'un tana nan abin da ake so a kwatanta ganin da ganin yadda ganin zai kasance a nan haka irinsa zai kasance a can ba tashin hankali a nan can ma ba tashin hankali ba turereniya a nan can ma ba turereniya cikin nutsuwa a nan can ma cikin nutsuwa ana so a nan can ma ana so wa zai kalli wata aike bai mai ba ai ko hasirin iza hasa da wanda ya ga kofa aljanna yake ta karkace a dan gyara bai isa bai ga wata yake bai mai ba. da haka wannan shine kawai abin da ake so a kwatanta ya'yan uwa a cikin wannan hadisin ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu lokuta yakan zauna waje a gidan waje da gidansa da daddare ba kullum annabi da an yi sallar isha yake shiga gida ba wasu larurorin sukan sa annabi ya zauna da daddare a waje domin wannan labarin da jariru yake bamu annabi yana waje ne da sahabbansa abin ya faru domin wata yana fitowa da rana ne da daddare yake fitowa ko da da rana ma yana nan amma hasken rana ya dode shi ba za a gan shi ba da aka wani lokaci in larura ta sa annabi yakan zauna har ya raba dare a waje da sahabbansa sannan kuma wannan yake nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullum yana wa sa albishin da abin da zai faranta mata rai yanzu duk waɗanda suke wannan wajen ba su ba hannu ma wanda muka zo baya farin ciki ya cika zuciyarmu da jin wannan albishirin cewa za a ga Allah za a ga Allah yanzu inda ake Allah ya ga dama ya ba wanda zai gani sai dan adam ya ji ba daɗi na ma dai ko dai sau ɗaya ɗin nan dai ko ba haka ba yanzu wani bai taɓa ganin shugaban ƙasa ba amma ko sau ɗaya dai ina ma ya gan shi wani bai taɓa ganin sarki ba ko sau ɗaya ma ina ma sai ka ji kamar dai akwai wani abu a jikinka da bai cika ba to ina kuma a ce Allah ubangijin kowa da kowa mahalicin sammai da ƙasai a ce ba za ka taɓa ganin sa ba ai asara ta kai asara ganin Allah ya fi dukkan wani daɗi daɗi duk abin da ji ana faɗa ɗin nan game da aljanna da aljanna da aljanna ba ta kai ganin Allah daɗi ba domin lokacin da za a ga Allah yan aljanna sai sun manta da ni'imar aljanna sai sun manta da ni'imar aljanna saboda ganin Allah ya fi ma aljanna daɗi to da haka wannan ba karamin albishir bane manzo Allah kullum yana so ya faranta ran al'umma sai ya gaya mata abin da zai sa mata farin ciki da annashuwa kai ma ka zama jakadan alheri mai kawo labaran farin ciki kullum ba labaran bakin ciki ba akwai wani kawuna da yake ban labari wata yayarsa sai da ta ce ya daina zuwa gidanta kun san me yasa shi kuma tsautsayi ne duk lokacin da aka yi wata mutuwa babba a gida sai a tura shi shi ya zo mata da labarin mutuwar babanta shi ya kawo labarin mutuwar kakanta shi ya kawo labarin mutuwar wanta da ta gan shi sai ta ce ka amma dai wallahi kai bakin da ka ne sai da biya wannan shi kuma baya son ma ya je gida to shi manzo Allah kullum farin jakada ne kullum abin da zai faranta rai yake gaya wa al'umma mu ma mu zama haka in kaga annabi ya faɗi abin da zai bata rai to dole ce dole ce kamar shan magani ne ga mara lafiya dole ne ba dan ana so ba duk zaƙin magani in kaga an sha shi to ta ɓaci ba a so to da haka wannan shine abin da ya shafi mummunan labari manzo Allah kullun yana faranta ran al'umma ta hanyar yi musu albishir kamar yadda Allah yake wa bashirin ladina amanu bil salihati bi anna lahum min Allah fadlan kabira wa bashirin ladina amanu bil salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar an gane ko li tubashshira bihi al muttaqina wa tunzira bihi qauman ladda rusulan mubashshirina wa munzirina da Allah ya kuna linnasa alallahi hujjatan ko hujjatun ba da rusuli wa kana Allahu azizan hakima to da haka manzo Allah ya albisha yake innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yatihi babu turereniya a wajen ganin sa shiwa dibbin al da ar tare da abu biyu aka ambata amma sai aka kawo lamiri ne daya la na fi ru'yatihi shine al-qamar la na fi ru'yatihi hine rabb domin dukkanin su ambatan su ya gabata a larabci ana iya faɗar abubuwa guda biyu a ƙarshe sai a ce shi ana nufin duk biyun wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi a madadin an yi ma ai biyu aka faɗa da ka addamiru ya udu ila jami'il mazkuru la ila aqrabil mazkur amma a ka'ida ta larabci sukan ce galibi lamirin ya fi koma zuwa ga na ƙarshen ba na farkon ba kamar kai ne ka ce na ga malam amadu da malam hudu sai na ce da shi shiwa malam hudu shi ne na ƙarshe ai ba wanda zai fahimci cewa sai na ce da shi kana nufin malam amadu na farko a'a na ƙarshen amma a larabcin qur'ani yana halatta na ga malam amadu na ga malam hudu sai na ce da shi kana nufin dukansu kowa ka ce mai an gane ko da ka la tu mu na fi ru'yatihi ba ka turere ne a wajen ganin sa ai wata in ya kai badar ba a turere ne a wajen ganin sa ai ubangiji ma lokacin da za a ganshi babu turere ne to kaga hidin abdamir saha ay yauda ila fa in istata'tum da ka sai za Allah bayan ya faɗi falala ita falala ba a kwance ake samunta. ba sai an tashi an yi ne. aiki sai an sha wuya akan sha dadi. bayan ya faɗi falalar to kuma zai faɗi aikin sai ce fa in in kuka samu ikon Allah tuglabu kada ku bari a rinjaye ku ala salatin qabla tulu'i shamsi da yin sallah kan rana ta hudo wa qabla gurubiha da yin sallah kan rana ta fadi faf aluto ku rinka yi to anan wasu malamai sun fassara da cewa sallolin farilla ake nufi Di yadda za in dai kana da ikon ka riski sallar asuba kafin rana ta hudu to yi. duk yadda za a yi in dai kana da ikon ka yi sallar la'asar kan rana ta faɗi to yi. domin sallar asuba kan rana ta hudu shine salatun qabla tulu'i shams sallar la'asar kan rana ta faɗi shine salatun qabla ghurubiha da haka malamai suka ce waɗannan sallolin su annabi yake nufi waɗansu malamai suka ce a sallolin nafilfili ake nufi sallar da ake yi kafin alfijir ya keto ta nafila wace ce akwai sallar da manzo Allah ya ita ce salatu shuruq salatu shuruq mutum da ya yi sallar asuba ya zauna a inda yake ya yi ta zikirin Allah har rana ta hudu sannan ya tashi ya yi sallah to yana da ladan umara an gane ko wannan salatu shuruki ake cewa to amma sai dai ita wannan sallah ai sai da aka ce har rana ta hudu shi kuma hadisi ta yi kafin ta hudu waɗansu malaman suka ce to kafin ta hudu ana nufin raka'atul fajr to an ji in ma raka'atul fajr kan rana ta hudu ce ai bayan ta kuma akwai asuba haka kaga asuba ita ta fi ta kusa da hudowar rana haka dai asuba ta zama ita ce wannan ya fi ƙarfi sama da duk wata nafila da za a faɗa a wannan wajen to sannan sai kafin faɗuwar rana kafin faɗuwar rana ana so a yi sallar nafila raka'a biyu bayan an tabbatar da cewa ra'aka bayan kai rana ta faɗi kamar yadda a can bayan rana ta hudu bayan rana ta faɗi ana so a yi sallah raka'a biyu kafin a kai ga ta magarba kafin a kai ga ta magarba domin ya tabbaci yin hadisi manzo Allah yake sallu qabla al-maghribi raka'ataini sallu qabla al-maghribi raka'ataini sallu qabla al-maghribi raka'ataini ana ukun sai yake liman sha'a ku yi sallah kafin magariba raka'a biyu ku yi sallah kafin magariba raka'a biyu ku yi sallah kafin magariba raka'a biyu sai ce amma wanda ya ga dama to nan ku ana magana akan kada ka yadda ka bari abin ya wuce ka kaga magana ganin dama bata taso ba ba wannan sallah ake nufi ba kuma ita sai rana ta faɗi ake yin ta a nan kuma ta aka yi kan rana ta faɗi to kuma kan rana ta faɗi mun san babu wata sallar nafila sai dai ta farillan la'asar da aka dai malamai sun kurin jayar da cewa wannan salloli da annabi ya faɗa kabla tulu'i shamsi da kabla ghurubiha asuba ake nufi da la'asar kaga falalarsu ta bayyana an gane ko ثم قرأ سنن في من ذا لا يكرن شوفة إن الله وصبي بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب an gane ko qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka kafin hudowar rana da kafin faduwar ta kafin hudowar rana asuba kafin faduwar ta la'asar. tasbihi anan ana nufin sallah mun sha faɗa a karatuttukan mu na tafsiri duk inda ka ji kalmar tasbihi a qur'ani in an makala ta da lokaci to sallah ake nufi amma in tasbihi ne kadai na faɗar subhanallahi to shi Allah baya faɗa masa lokaci an gane ko amma idan ya ce fasabbi bil ashi wal ibkar to sallah ake nufi an sabbihu bukratan wa ashiya sallah ake nufi fasabbi fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna walau alhamdu fi samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhiruna kaga tasbihi mu'allaqun biz zaman to sallah ake nufi domin yana daga cikin sunayen sallah ana ce da ita tasbihi saboda ai a cikin sallar akwai tasbihin kuma ya halatta a larabci a kira wani abu da ɓangarensa da aka sallah ma da aka kira ta da tasbihi kamar an kira ta ne da wani ɓangarenta tunda tasbihi wani ɓangare ne na ayyukan sallah kamar yadda akan ce da sallah sujada idan Allah ya ce fasjudu lillahi wa abudu yana nufin ku yi sallah wa idza wa idza quri alaihim alquran la yasjudun in an karanta musu qur'ani ba sa sujada ana nufin ba sa sallah ba sa imani su bi ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi ay wa salli kuma ana kiran sallah da ruku'u warka'u ma'ar raki'in bi ma'ana wa sallu ma'al musalli da haka min babi zikirin juz'i ma'a iradatil kull an gane ko da haka anan da Allah yake ai tasbihi qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi ana nufin ai sallah manzo Allah ya fassara haka da wannan hadisi nasa domin ana magana akan sallah sai kawo ayar da take magana akan tasbihi kenan tasbihin bi ma'ana asfala. an fahimta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin kitab na tara kitabu mawaqitis salah babi na goma sha shida babu fadli salati al-asr hadisi mai lamba ta 369 hadisi Ali Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais Allah ya ƙara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kala hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man sallal bardaini dakhala aljanna duk wanda ya sallaci sanyi biyu zai shiga aljanna ana nufin wanda ya dimanci ya lizumci ya nacewa sallata sanyi biyu to zai shiga aljanna to menene sanyi biyu sanyin asuba da sanyin marece domin lokacin da ake sanyi na muku-muku gari yana fara sanyi ne da zarar lokacin la'asar yi sai ka ji gari ya fara ɗaukar sanyi wani tun daga wannan lokacin ma zai sa rigar sanyinsa to lokacin ko asuba wannan sanannen lokaci ne ko tsananin zafi ake yi in asuba ta yi sai ka ji gari yayi ne yayi sanyi to wannan sanyi biyu da aka faɗa lokutan ake nufi amma ana nufin sallolin da ake a lokuta. kuma sallolin na farilla sallar asuba sanyin farko sallar la'asar a sanyi na biyu kuma kamar yadda na faɗa lazumtarsu ake nufi lazumtarsu da haka mutum ya dage ya kula ya yi iya ƙoƙarinsa wajen lazumta waɗannan salloli a jami'i Allah ya ba mu iko akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wani hadisi a cikin kitab na tara kitabu mawaqit as-salah babi na 26 shine babu fadli salatil fajr to ana nuna mun lokaci yayi tun ɗazu, kuma mun zo kan gaba ƙarshen babi sai mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya tambaya ya ce salamu alaikum wa alaikum assalam ya ce Allah ya kara malar lafiya da ahalinsa Allah ya kare mu baki ɗaya. sai ce malam mutum ne ya yi ridda sai ya tuba to malam idan Allah zai yafe masa zai koma ba shi da zunubi sai in ya ƙara aikata wani laifi waɗansu malaman sun faɗi haka waɗansu kuma suka ce a'a laifuffukan da ya yi suna nan na riddar kaɗai aka yafe mai yanzu kawai ɗorawa za a yi da ci gaba da rubutu abin da ya aikata a baya waɗanda suka ce e zai koma kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi bai da laifi ya zama kamar sabon mutum kal sun dogara da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam al-islamu ya jubbu ma qablahu wa taubatu ta jubbu ma qablaha manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce shiga musulunci yana kankare duk laifin da aka yi kafin sa tuba ma tana kankare duk laifin da aka yi kafin ta da aka yanzu da ya dawo ya shiga musulunci to duk laifin da ya yi kafin dawo dawowarsa musuluncin an yafe har na bayan can lokacin yana musuluncin suka ɗauka haka amma waɗanda suka ce ba haka ba suka ce domin da yana musulmi yana da ayyukan alheri kuma yana da nashari da ya yi ayyukansa na alherinsa da na sharrinsa suna nan matuƙar bai mutu ba yanzu mutum idan ya ridda ayyukansa na alherin da ya kan ya ridda suna nan ayyukansa na sharrin ma da ya kafin ridda da ita kanta ridda su ma duk suna nan Allah zai kyale shi haka har zuwa mutuwarsa idan kan ya mutu ya dawo to ayyukansa na alheri suna nan na shawarar ma suna nan idan kuma ya mutu akan haka bai dawo ba to na alherin duka sun ɓaci na sharrin su suna nan to kuma waɗanda suka faɗi wannan sun dogara da ayar qur'ani cikin suratul baqara ubangiji madaukakin sarki ya ce wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir da Allah yake fa ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah yake ce wa man yartad minkum duk wanda ya yarda daga cikin ku an dinihi ya bar addinin sa fa ya mut har ya mutu wa huwa kafirun yana kafirin bai dawo ba fa ulaika irin waɗannan habidat a'maluhum ayyukan su sun lalace to ashe kenan in ya yarda bai mutu ba sai ya dawo ayyukan sa ba su lalace ba to irin yadda na alherin ba su lalace ba na shirin mafa suna nan wannan magana ta biyu ita ce tafi gaskiya kuma tafi daidai domin idan muka karɓi waccan maganar ta farko wacce ita ba kadai akan masu rinda take magana ba ita tana magana ne ma akan wanda ya zo ya shiga musuluncin ba wanda yana ciki ya fita ya dawo ba domin manzo Allah yana magana ne akan mutanen da suka zo suka musulunta wanda da ba musulmi bane sai ce al ya jubbu. ma qablahu musulunci ya yafe muku duk laifin da kuka yi kafin ku shiga cikin wannan maganar akwai tallatawa na a shigo musuluncin to amma in ka ɗauki wannan kalmar yanzu ka zo kana gaya wa musulmi ita cewa ai idan mutum ya yarda duk zunubinsa ya rushe in ya dawo ya zama fresh to yanzu kamar kofa kake bayarwa a rinka fita ana dawowa to inda matsalar take yanzu yana tsalle ya fita kan ya dawo kuma mala'ikan mutuwa ya zo yanzu asara a kai ko riba to sannan ita ma kalmar taubatu ta jubbu ma kabla ha tuba tana yafa laifin da aka yi kafin ta bata takaita akan tuban ridda ba duk wani laifi da mutum yake sai yana dama ya daina to Allah in ya kalli niyyarsa ta gaske ta tuban da yayi zai yafe masa shi laifin hamma da waɗansu an gane ko to shi ma a cikin wannan kaga akwai tallata tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna tubu ila Allah tawbatan nasuhan asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyi'atikum wallahu yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin da haka akwai tallata tuba a cikin haka da haka magana ta biyu ita ce gaskiya idan mutum ya ridda to ayyukansa suna nan in bai mutu ba in ya mutu na alherin sun rushe sharrin kuma yana nan amma in bai mutu ba ya dawo to na alherin da na sharrin duk suna nan ayyukansa ba su lalace ba kamar yadda aya ta nuna shi yasa ma malamai suka ce da mutum zai yi aikin haji sai ya dawo ya rida sai kuma ya sake shigowa musulunci to shi ya sauke hajjinsa ta farilla ba za a ce sai ya yi sabon aikin haji ba saboda ya taɓa yi aikin hajjinsa yana nan tare da shi amma ga masu wancan ra'ayin sun ce idan mutum ya rida kuma alhalin da ya taɓa aikin haji to in ya dawo aikin hajjin ya rushe sai ya sake tafiya sabuwa wannan magana ce mai rauni wallahu ta'ala a'la wa alam ya takarda ta gaba yake assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam idan mutum ya sallaci la'asar a masallata a masallata za a samu wannan falalar idan na fahimta yana so yace sai an sallaci sallar la'asar din a masallaci ita ma asubar sai an yi ta a masallaci to hadisan duk ba su nuna haka ba musamman hadisan ƙarshe bai nuna haka ba su ma kansu na farko in muka kalla da kyau mu ga su nuna cewa sai a masallaci sai a jam'i ba tare da cewa malamai suka ce kai ka san wanda yayi a masallaci a jam'i sai ya fika cin moriya wanda yayi a jam'i amma ba a masallaci ba kamar shi da matarsa a gida bai kai wanda yayi a masallaci a jam'i ba wanda kuma yayi a kan lokaci amma ba a jam'i ba ba ma a masallaci ba a gidansa shi ma zai ci moriyar inda matsalar take ya zama cewa baka yi a lokaci ba sai da gari ya waye kuma baka da wani uzuri karɓaɓɓe a shari'a to wannan shi ne inda matsalar take domin kun san da yawa daga cikin mutane a yau sallar asuba ta zama sallar safiya a wajen su ba sallar asuba ba ce da yawan yara za ka je na baban yana sallar safiya yaro sarkin gaskiya ko shi ba ruwansa da ɓoye-ɓoye sallar safiya da ka ji yaro yana sallar safiya to a gidansu sai da safe ake yin ta kuma gidaje da yawa ana yin wannan Allah ya shirya to da haka malamai suka ce hadisai ba su takaice da sai an yi a jam'i ba abin da suka fi kula da shi akan lokaci akan lokaci domin wani mutumin zai iya samun kansa a lokaci amma ba inda zai yi jam'in an gane ko to shi lokacin shine yafi komai muhimmanci da farko sannan in so samu ne jam'i in so samu ne jam'in ma a masallaci in so samu ne masallacin ma ratibi an gane ratibi ko akwai masallatan yan kasuwa wanda ana wasu sallolin ba a wasu wannan ba masallaci bane ratibi ana yin sallah a wannan masallacin tana da falala amma ba kamar a masallaci ratibi ba masallaci ratibi wanda dukkan salloli biyar din nan ana kiran sallah kuma ana yin ratibi ba ana nufin kawai mai liman ɗaya ba a'a shari'ar musulunci ba ta kayyade masallaci sai ya zama yana da liman ɗaya ba kuma ba ta kayyade sai masallaci ya zama yana da mai kiran sallah ɗaya ba shi yasa mu ga a manyan masallatai tun annabi yana raye ana caccanje limamai ana caccanje me ladanai saboda uzurrukan rayuwa wani ladanin a lokaci kaza baya nan a lokaci kaza ne yake nan shi yasa wani sai ya je aikin haji da umara ko ya je aikin umara har ya dawo ba zai ji wani limamin ba cikin limamin harami da muke jin sallolinsu daga nesa shi yasa wani limamin in ya zo shauƙinsa ake saboda ba a fiye jinsa ba yanzu musamman in ka ɗauki su dai shugaban limaman da wuya ne ka je aikin haji ka riski sallarsa sai sa'a ko umara saboda galibi ma shi ba a maka yake zaune ba ba a madina yake zaune ba a riyab yake minista ne yana da ministry a ƙarƙashinsa amma a garin masu wayo da hankali ba wanda za ka biya ya zage shi liman kuma minista da haka sallan ma sai ya zo juma'a yake galibin sallolinsu dai ko dai ya maka juma'a in ya dira a maka kafin juma'ar ko kuma ya maka magariba kawai da isha ranar juma'a amma sauran sallolin sauran limaman da suke sallah a makka su za ka ji suna ta yi wasu limaman ma ba za ka taɓa jinsu da asuba ba saboda gidajensu ba a kusa da maharami yake ba yanzu da wuya ka je aikin haji ko umara sai dai in umarar ramadana ka je ka ji su dai za asuba sai dai in umarar ramadana ce amma da wuya limaman sallar asuba wasu ne na daban wanda gidajensu suka fi kusa amma su waɗannan limaman da motoci da jami'an tsaro kwamboi ake ɗauko su daga nisan duniya su zo su yi sallah a mai da su mahaushe ce wai inda aka san kimar dan wake nan ake yanka mai salat a ce an ɗauko liman daga wata uwa duniya da kwamboi da masu tsaro da escort da komai a kawo shi don yayi sallah ya tafi a najeriya kan kai sallan man kan kai ruwan ruwansu da kai abin da ya tsada su da ƙasa lokaci ya yi ma duba lokaci wai bai zo ba ne kai shige mana da Allah ta gani Allah ya samu dace to da haka dai waɗancan hadisai ba su ce dole sai a jam'i ba ba su ce dole sai a masallaci ratibi ba amma mafi karanci a ne a lokaci dan shi duk mutumin da ya fara iya kiyaye wa sallah lokacinta to daga nan zai samu promotion din yin ta a jam'i daga nan zai samu promotion ɗin dagewa ya zo masallaci ko mun nisansa haka imani yake haɓaka daga nan ne in ma baka yi ta ba sai ka ji kamar baka da lafiya in ta sulluɓe maka akan lokacin sai ka ji kamar baka da lafiya in ta sulluɓe maka a jam'i baka samu ba sai ka ji kamar baka da lafiya ana nan ana nan jam'in ma sai ka dawo sai sahun farko duk ranar da baka samu sahun farko ba sai ka ji ba daɗi to imanin ka yana hawa da haka za a je a yi fikirinin a lahira a yi ta zabtarewa kamar yara ne suka yi jam wannan ka ji a ce yana da eh, eh, menene yana da point kaza wannan yana da ɗari zai samu karatu a tsangayar ilimi ta kaza wannan yana da ɗari da hamsin wannan yana da ɗari da casa'in wannan yana da ɗari biyu kai wannan yana da point ɗin da duk abin da yake so ya karanta za a ba shi ba hamayya za ka za a je lahira ladanka ya kai kowace aljanna za a iya aje ka a gaba ne amin a baya ne a tsakiya ne a gefe ne a hawa na biyu ne hawa na tsakiya ne hawa na ƙasa ne zaɓi inda kake so udkhulu min ayi abwabil jannati shi haka za a ce da wasu ku zaɓi ƙofofin da kuke so ku shiga amma akwai waɗanda a'a ta ƙofa kaza kaɗai za ka shiga kuma nan ma sai ka bi layi Allah ya tsare baro layi a Najeriya mu tadda layi a can ai kaga abu bai daɗi ba sa amma wani shi a tunaninsa in dai aljannan ce ko ta katanga aka jefa shi ne a haba mala haba haba yanzu wane ya ci nama wane ma ya ci nama wane da ya ci naman sai ya shaki da ƙyar ya sha da hawaye da majina amma dai ya ci nama ka haɗa shi da wanda ya ci nama yana kora da ruwan sanyi wannan ya ci nama amma a ƙarshe naman ya haifar da jinya sai da ya ji aka cire mai haƙuri sai ya ci da wuya ka haɗa shi da wanda ya ci nama ya sussuɗe hannu ya sha romo ta gani wanne ka fi so to mai tambaya ta gaba yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatu yace tambaya malam kanwata ce ta tambaye ni wai menene hukuncin ɗinkin da ake yi musu wanda ake kira da breast to ƙarshen ni ban gane ba ya dai rubuta wani abu to amma a ƙarshe kila zai fassara mana da kansa ya ce wani ɗinki ne da ake yi da ake yin ciko a ƙirji domin a ƙara wa ƙirjin su mata kenan da kuma ƙugunsu girma shi ne na ce mata zan tambayi malam domin nima ban sani ba na gode to gaskiya ne Ka yi daidai idan aka tambaye ka abin da ka sani ba sai ka kai gaba fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun irin wannan dinki ga ƴan mata haramun ne amma ga matan aure halal ne ga 'yan matan ma musamman in an zo neman su da aure sa irin wannan dinki haramun ne saboda a sa akwai ne yaudara yaudara shi kuma musulunci bai yarda da yaudara ba a cikinsa akwai yaudara duk macen da ta je ta sa soso kirjinta ya him ko ƙugunta ya him saurayi in ya zo nemanta da aure zai ɗauka haka take musamman in bai san daman ana irin wannan ba akwai saurayin da kwata-kwata bai san ana wannan ba tsakaninsa da Allah duk lokacin da ya ga kirji ya yi tudu zai ɗauka kawai halittar ta ce haka in ya ga ƙugu ya yi tudu zai ɗauka halittar ta ce haka to inda matsalar take shine a hakan wallahi ko wata ɗaya ina jin ba a ba wani bawan Allah ya zo yake mun tambaya akan wannan mace ce ya kirki ya yarda da tarbiyyarta da al'adarta da kaza da komai da tarbiyyar gidansu amma shi yana da ra'ayi da irin halittar matan da yake so yake har umara ya yana ta addu'a akan Allah ya sasanta su aure da wannan matar to inda matsalar take shi bai taba ganin ta da rana ba dan kasuwa ne da rana kasuwa yake tafiya ko ma'aikacin gwamnati ne da rana yana ofis kullum zai zo da daddare yake zuwa zance sai ta kirmo hijabi shi saboda mutumin kwarai ne wannan hijabin ma da ake kirma ya daɗa kiransa to ran nan sai aka yi kicibas in ji bahaushe ya ce mugun gamo <laughs> sai ya ganta da rana da ya ganta da rana sai ya ganta yadda ka san zakara an jiƙa shi da ruwa a fige shi kuma gaskiya yana son ne ya tsoka tsoka yadda maduma to yanzu abin da ya kawo shi waje na tambaya da shawara yanzu ya za a shi dai ɗari bisa ɗari addu'a yake amma zuciyarsa ta ƙi haƙura da ya ɗauki wata ba dima-dima ba ko mun ƙi hijabinta sai na ce masa to bari gaya maka gaskiya da yawa daga cikin iyaye ba su san wannan matsala ba domin za ka samu wata uwar ita take sa yarta ta irin wannan shigar wani uban da saninsa yasa take irin wannan shigar to yana daga cikin matsalolin da suke kashe mana aure a yau sani ne ba ba yana da nauyi ka zo ka samu miji yana faɗa da matarsa ka ce wani wai me take ma ta ce ni in ne masa kwalliya ina kaza in na turo masa abinci ma sai hambare da kafa in ne kwalliya ya ce in ne masa dariya ya ce na murguda masa baki in ne mai sanda zuwa ya ce na zage shi duk abin da za ta yi na ta burge shi ta gama amma ba ta burge shi ba ta shiga ɗaki ta yi kuka ta yi kuka wannan yana faruwa kaga iyaye su zo sulhu su kasa sanin bakin zara saboda ba wanda zai iya faɗa ba wanda zai iya faɗa ba wanda zai iya faɗa da nauyi kwarai da gaske a zo a samu kana saɓani da mataka a ce wani mai take ma ya ce wallahi ugunta ne bai mun ba da nauyi ba za ka iya faɗa wannan ba to kuma an ba sai ma din ba wallahi ba za ku zauna ba za ta zauna da kai amma a wulaƙance. ba za ta taɓa burge ka ba to abin da ke jawo da yawa 'yan matan yau wannan matsalar kenan kaga an yi aure sati ɗaya sati biyu an fara matsala da kwaɗi da an yi soyayya shekara biyu shekara uku shekara hudu saboda duk a wannan lokacin a cikin soso yake ganinta ya ɗauka haka ne har ciki amma ranar da aka kawo masa ita da ya ganta zahiri ra'ayar aini to da matsala ta fara kenan saboda ta yaudare shi duk abin da yake tsammanin zai tarar da ita bai gani ba shi yasa za ku ga iyayenmu na da ba su samu matsalar mace-macen aure irin tamu ba ta yanzu saboda su keke da keke ne gaskiya da gaskiya malam ya sai malam su hasali ma yarinya ko kirgan dangi ba ta iya ba irin maman nan ya fara fitowa a gidan mijin za ta fara ba ma ka gane tana da mama ko ba ta da mama kai za ka fitar da maman amma yanzu ba ta da maman ta sani amma an je an siyo rigar nono mai ƙoƙo. kuma kamancin haka an yaudare ka an cusa ma a haka to sai kaga saurayi bayi da ƙarfin da zai aure mata ta biyu a lokacin kuma zai ji zuciyarsa cewa an cuce shi ga kuma tsarabe-tsarabe na auren zamani sai da aka je aka yi event sai da aka yi kaza sai da aka yi kaza duk wannan amma bata biya bukata ba to kaga a lokaci guda zai iya shi ma ya sake ta don ya huta haushi mata suna ganin kamar irin wannan abin shi yake sa su shiga to amma abin da su da iyayensu da yawa ba su gane ba kuma shi yake yawan sa su fita ga mace ta je a fuska baturiya amma idafa a kafafa ya afirka halitta biyu a waje ɗaya ƙasa biyu an haɗa ta a waje ɗaya black and white ta larabawa suna fanta cola sama fanta ƙasa coca cola wata za ka ga hadda ƙarfin hali sai ta sa safa ƙafa da hannu ka ɗauka safan nan ta imani ce wallahi wata ba ta imani ba ce ba ta rufe ma kalar ce a hannu to amma ita safa tsayar ai in an ɗaura aure dai daga kin shiga safa ta kare ko ba dole fatan ki ta gaskiya ta fito ba to kuma wannan matsalar yadda take faruwa ga matan haka take faruwa ga mazan ita ma mace tana da zaɓi tana da ra'ayi tana da test yadda namiji yake da test yadda kake jin kana son mace doguwa mai kaza mai kaza haka su ma matan suna son namiji mai kaza mai kaza mai kaza ita ma in ba ta same ka yadda take so ba fitina za ta yi taima fitina za ta yi ma a yanzu yau din nan tun safe na ɗau wajen minti goma sha biyar ko minti ashirin muna ta tattaunawa da wata mata tana so ta kashe aurenta ina ta bata haƙuri ta tarar da mijinta ba yadda take so ba to wannan da yawa wallahi sun matallahi ba ma sati ɗaya sati biyu shekaran jiya wata mata daga abuja tana kuka ta bugo min waya mijinta tsoho ne ya ninka shekarunta biyu ya aure ta ya ninka shekarunta biyu ya aure ta ninka shekaru biyu ita tana shekara ashirin da uku da wani abu ita shi kuma yana wajen shekara hamsin ya aure ta ta ce ba abin da baya sha na kayan ƙarfin maza amma baya gamsar da ita a haka tana tafiya wajen aiki oganta na wajen aiki yau da rita ya zina da ita yanzu take dama to daman in aka rashin sa'a ɗayan biyu ne idan mace ta samu mijinta bai mata ba ko ta yadda ta riƙe shi haka tamfurare domin shi rasa miji yana da matsaloli da yawa ba wai sha'awar ta kawai ta rasa ba za ta rasa mai bata kudin cefane mai bata kayan sallah mai kula da lafiyarta mai bata kudin kayan kwalliya to wata sai ta ga da ta rasa duk waɗannan abubuwan bari ta riƙe ta a matsayin atm box tana zarar ta na biyan bukata amma ta ta bukatar ta sha'awa sai ta samu wasu suna biyan mata a waje jiya wani cikin dare shi kanta ya san cewa raina ya ɓaci da ya bugo min waya sai da ya bani haƙuri yace matarsa ce zo ya tarar da ita yace malam ba sau ba ba sau biyu ba na kama ta yanzu hankali na ya tashi na rasa yadda zan yi ƙarshen tunani na kawai in bugo ma waya ka bani shawara kuma dan Allah ka ɗora ni akan me ya kamata in yi matarsa tana neman mata tana lesbian yace a gidansa ya kama ta ba ɗaya ba ba biyu ba wasu matan sai su koma neman mata ƴan uwansu ana cikin bikin sallah ko gab da sallah wata mata ta kira ni a cikin garin Kano ta ce mijinta ne ta nemi ya biya mata bukata ya ƙi da ya ba ta haushi sai ta gayyato wata ƴar uwarta wacce suke lesbian sai suka yi shine kuma yanzu duk take nadama to wannan shine rigingimun da suke cikin gidajen aure shine rigingimun da suke cikin gidajen aure birjik birjik wanda kuma dole iyaye su za su ɗauki matakin gyara wannan ba hana yake kwalliya za su ki ba amma lokacin da take budurwa to kwalliyar nan ta zama ta gaskiya ce kwalliyar nan ta zama ta gaskiya ce duk wani abu wanda sunansa ƙari babu shi babu shi kar a yadda da wannan sakarci kyautata halitta ba laifi ba ne amma ƙara halitta laifi ne yanzu yanzu nan nake tahowa kun san yau ranar biki ce wallahi ƴan mata an karin ganin su a titin kurna ɗin nan da gashi wata gashin ta har ya kusa ya kai ta tsawo a Najeriya wai ka ga banta baka kirin wai gashin ta ya kusa ya kai ta tsawo kai ka san ƙaryar banza ce daga masu sa gashin jaki ko gelar abin nan sai masu sa ulu sai kaza kuma duk yaran nan fa ba daga sabon gari suke fitowa ba daga ina suke fitowa gidajen iyayensu in daga sabon gari ne suka ce zaman kansu suke karuwai ne amma daga gidajen iyayensu to ina iyayen ina iyayen suke ina hankalin iyaye ke tafiya wani yana ganin sai ta yi wannan za ta samu saurayi kaza kaza a'a ai fashion ne zamani ne a'a amana ce 'ya'yanka Allah ya tsora maka amana ce ƴaƴanka Allah ya tsora maka kuma abin da da yawa daga cikin mata ba su gane ba shine duk yadda Allah ya yi ki to Allah ya sa san irin wannan halitta take a zuciyar wani daga cikin maza yanzu wata ta raina bakin da Allah ya yi mata amma wani yana nan shi yar baka yake so a lokacin da kika raba halitta ki to ke yanzu ba kya ajin masu fara ba kya ajin masu baka yanzu wanda zai aure ki baka fara ya aura shi ne aure baka ba shi bai aure fara ba wai masu magana suka ce baki baki a sashi a bakake farfar a sashi a baka farare inda kala rana ce ba wani wankan tarwada ƙarya ne <laughs> kaga wannan wani irin sakarci ne na irin sakarci ne wata ita tana ganin dole sai ta cika kirjinta da soso sai ta cika kogunta da soso wani yana nan silinda yake so hakan nan yake son ki kamar muciya wallahi wani kuma yana ne yana son wacce za ta daka masa fara shirbe ya wacce daka ta ya yan uwa ubangiji ya yi halitta kuma yi wa kansa da kansa kirari, ya ce wa laƙad kalaƙanar insana min sulalatin min tsin sun maja'alnahu nufatan fi ƙararin makin sun makalaƙanar nufata alaƙa fakalaƙanar alaƙa ta mudaga فخلقنا المدغة Ibama. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخلق كما يتي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الذي ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من قيل waɗannan ayoyi in ka tarkato su gaba ɗaya ka tara su waje ɗaya in ka bibi tafsirin malamai abinda suke cewa cikin halittar Allah ba mummuna ba mummuna kowace mai kyau ce sai dai yadda ka'idar take mai kyau a waje na ba shine mai kyau a wajen ka ba Allah ya bambanta sha'awoyinmu ne don a zauna lafiya yanzu idan aka samu wata mata a wannan unguwar ta rijiyar lemo ko ba kirawa dukkaninmu 'yan cikin masallacin nan ta haɗa kamannin da muke so da aure to wa zai haƙura ni dai ba zan haƙura ba na dan ba zai haƙura ba kai ma ba za ka haƙura ba to a ƙarshe kashe-kashe za a koma domin ga misali ya faru a 'ya'yan annabi adamu mace ɗaya suka yi tarayya wajen so ɗaya ya kashe ɗaya suka kasa haƙuri to shi ya sa Allah sai ya bambanta sha'awar 'yan adam wani za ka ga faran ma sai kaza wani za ka ga farin ma iri kaza wani za ka ga baƙan ma kaza wani za ka ga baƙin ma iri kaza wata za ka ga mai jika-jika jayin ce dab ce ta tafi da komai ga tsawo ga kauri wata kuma ba haka ba to haka Allah ya dan sha'awar mutane ta zamo ta bambanta kuma an zauna lafiya matar da wani in yana da Kano zai iya bayarwa don a bashi ita kaga dai dukiyar da take cikin Kano sun ga sabon gari kaza da duk in yana da ita zai iya bayarwa sadaki dan a bashi ita wani inda wannan za a haɗa mai baya so wallahi baya so ko ba haka ba ko haka Allah ya bayinsa ba wuce ce daidan wani karkacewa wani wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala to amma matan da ba su fahimci haka ba sai su ta wahal da kansu su ta wahal da kansu duk abin da za a faɗa na cuce-cuce da suke shiga mata ta hanyar wannan bleaching shafe-shafe yanzu fa bleaching ya kai ba wai a shafa fata ba ƙwaya ake sha kun san yana daga cikin dalilan shan ƙwaya a yau da mata suke kafa hujja da shi suna gyara fatar jiki a yi allura a sha ƙwaya a sha banalin a sha su kaza duk wannan tarkace-tarkacen wai don ta yi fari fari ya tafi duk jikinta to ƙarya ne sai dai in kin samu gara sai ki buge shi amma me wayo bari in ba ku sata ansa duk inda mace ta yi ta fari akwai wajen da baya canjawa shi haka Allah ya yi shi idan ka samu ta nan sai ka gano ƙarya ne sofo ne wai zakaran ambar bai ce ashe sofo ne haka ya kamata iyaye su farga su ma kuma yan uwa mata su gane a daɗe ana yi sai gaskiya a daɗe ana yi sai gaskiya ha'inci ba inda zai kai ka idan kika yi ha'inci kika yi aure Allah zai cire albarka daga cikin aurenki zai fita daga sha'anin aurenki idan kai ha'inci kai aure Allah zai fita daga sha'anin aurenka zai cire albarka daga cikin aurenka zai bakka da ka da iyawarka kuma baka isa ka iyawa kanka ba duk yadda kake so matar ta yi ma ba za ta yi ma ba saboda Allah ya fita daga cikin sha'anin amma duk lokacin da aka fito aka yi wa juna gaskiya to sai Allah ya sa wa juna haƙuri kuma ya sa albarka jabir kan abdullahi ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan yi aure annabi ya ce ka taɓa ganin mata ya ce ban taɓa ganin ta ba yake ce maza maza je ka ganta ganin shi zai sa in kuka auri juna a samu zaman lafiya ka ga me ka aura ta ga me ta aura to amma lokacin da za a aure kowa kokari yake bari ya koye wani aibi da yake da shi ita tana da wani aibi na halitta bari ta koye shi yana da wani aibi na halitta bari ya koye iyayen sun san tana da wani aibi na halitta ba za su faɗa ba iyaye su zo su ta aurar da yara masu aljanu ba su gaya wa mazan su ba lokacin aure wannan kuskure ne ba karmi ba shi ma yana daga cikin abubuwan da suke kashe auren mu a yau ba mu sani ba in yakka tana da larurar aljanu ba gidan ka farau ba ba ka karau ba amma miji ne zai aure ta fa yanzu jinyar fa kansa za ta koma yanzu in aljanun suka tashi za su shura shure su dake dake sai ya samu sa, to kuma ba za a gaya mai bai kintsa ko ba haka ba wani mai gida yake bani labari yace matarsa ya aure ta lafiya lau ya zo ranar farko ya tarar nan da kyar da kyar ta dawo gida rana ta biyu ma ya zo ya tarar nan ita aljanin naka irin masu fitar da ita yawo din nan ne kawai sai su dauke ta shilla ta wani waje sai ta tare dan a daidaita ta hau ai ta yawo da ita ta kasa faɗa ina ba a kai ta sai ɗan a daidaita sahun ya gaji ko kuma ta dawo hayyacinta sannan ta nuna inda za a kai ta yace to da aka yi na biyu a ƙarshe ɗan adaidaita ta sauye gaji da yawo da ita sai kanta ya dawo sai ta ce a kai ta gidansu aka kai ta gidansu ya tafi yayi neman duniya bai ganta ba sai ya koma gida sai aka ce ai ta zo ya faɗa a gidan daman cewa bai ganta ba aka taya shi nema ƙarshe ta zo gida aka kira shi aka ce ta zo gida da ya zo zai ɗauke ta sai aka haɗa mai da kullun magani ya ce wannan na aka ce hayaƙi ne karin kai mata ya ce to na me kuma me haɗo da hayaƙi yace to wannan bakin cikin abin da aka yi masa shi yasa ya ji matar ta fita daga ransa kwata-kwata amma yana son matarsa manzala ya ba mu ka'ida da mai siye da mai siyarwa da dukkan wata hulɗa ta tsakanin wani da wani ai gaskiya da gaskiya albayyani bil khiyar ma ya yatafarraqa fa in wa bayyana burika mafi fi bai'ihima wa in katama wa kaza ba muhiqat barakatu bai'ihima manzo Allah yake da mai siye da mai sayarwa da duk wani wanda zai hulɗa da abokinsa suna da ra'ayi na ayi ko a fasa in aure ne kaga wasu abubuwa da suka bayyana ba su gamsar da kai ba kana neman yarinya sai ka dawo ka ce ni na fasa halinta bai mun ba na fahimci tana da saurin fushi tana da kaza tana da kaza a ita ce ta gano wani abu bai mata ba ko an ce an kai kuɗi na fahimci yana da kaza yana da kaza ni bai mun ba sai a ware ranar da wata tace ba ta son ka a ranar wata za ta ce kai take so in ba kai ba sai rijiya me ne damuwa duk duniya ka ce kana so an ce ba a son ka duk wani da ka sani a duniya sai da yace yana so aka ce ana son ka. akwai inda kuma zai ce yana so a ce ba a son sa akwai inda zai ce baya so kuma a ce ana son sa to sai me kai ne faru da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk lokacin da aka zo za a yi wata hulɗa sai aka gaya wa juna gaskiya aka fito da bayani fili kowa ya fahimta to Allah zai sa albarka Allah zai ba da haƙurin zama da juna Allah zai kaza Allah zai kaza amma lokacin da aka zo za a yi wata hulɗa sai wani yake ƙoƙarin ya ɓoye wani abu don yana ganin in ya fito da shi ba za a yarda ba to sai an game da matsala Allah zai fita daga cikin al'amarin zai kwashe albarkar zai basu da dabararsu to ka duk wanda Allah ya bashi da dabararsa ba inda zai iya zuwa Allah karka ban mu da dabaran mu dan zatin ka za ka iyaye su kula da wannan abu na ƙarshe shine sanarwa game da karatu wanda malam salisu yake gabatarwa a wannan masallaci a duk ranar litinin na kitabul kaba'ir in Allah yadda wannan litinin mai zuwa ta jibi za a dawo karatu Allah maɗaukin sarki ya kai mu mako mai zuwa wannan shine karshen karatunmu da haka sai Allah madaukin sarki ya raya mu zuwa wancan lokaci fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi